nous avons des vives voix et de façon claire sakatare janar na kungiyar alternative espace citoyen musa cangari kenan yana mai yi wa 'yan jarida bayanin yadda tantaunawar haɗin gwiwar ƙungiyoyin fafutuka ta kasance a ganawarsu da 'yan majalisar dokokin ƙasa game da cece kucin da ke tattare da tsarin kasafin 2018 abin da ya sa jami'an ganar da 'yan majalisa kurakuran da suka gano in nuhu muhammadu arzika na mpcr mun ce masu in allah da ikon shi yasa sun kai rasu gane suka ɗauki matakai suka bi sahu na bin jama'a to wallahi muna ta musu duk abinda mun kai shawara za mu kawo musu amma in ba su yi abinda da jama'a take so su ba suka ce watan ko ala dole sai mun bi dole mu bi su to wallahi sai inda dare musu tunda ba bari ba za kuma kokowa za kuma za mu kiran jama'a na birni da na ƙauye za mu unhwani da abinda dokar ƙasa ta bamu a matsayin mu na 'yan ƙasa domin ala dole mu sa su su bi abin da jama'a take so ba abin da suka so bane jama'a za ta bi suna kamata su abin da jama'a take so bayanai daga kididdigar da kungiyoyin suka ce sun gudanar na nunin tsarin kasafin na sabuwar shekara na dauke da wasu matakan da ke janyo wa kasa asarar miliyan dubu hamsin da biyar na sefa daga kudaden harajin da gwamnati ke shirin wa wasu manyan kamfanoni masu zaman kansu yayin da a ɗaya bangare ɗawainiyar manyan jami'an gwamnati ke ƙara yawaita Malam Ali Idrisa shine shugaban kungiyar Rotab. Bai kamata ba Niger muna cin wannan matsala. Ana bannan ta kudin kasa a sa conseiller de chargé de mission conseiller na minista muna da ministoci ministoci har 43 mun ce wannan su duka ya kamata a rage su don a sa kudin wanda ya kamata su ne cikin likita cikin eh, lokol da cikin don masu gona. Bayan canza yawu na tsawon wuni guda kwamitocin 'yan majalisar a ƙarshen wannan ganawa sun nuna alamar gamsuwa da bayanan ƙungiyoyin fafutuka. Su da kansu suka ce wallahi duk abin da muka hudu sun yarda. Kuma duk abin da muka hudu nan babu abin da ba gaskiya ba. Duk abin da muka hudu nan wallahi sun yi imani wallahi gaskiya ce. Su da kansu suka ce mana ministoci akwai ministoci da dama da suka zo suna masa kuka cikin asambile. na cewa su da kansu ba a yi masu shawara ba su da kansu ta aina kai ga birjin ku eh ba a ba su izinin su yi wa da doka ta tsaida ba kenan su ma suna neman ma assembly ita ma ta gyara musu kimanin biliyan 1,900 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke sa ran kashewa a baɗi daga cikinsu an keɓe kashi 11.99 domin sha'anin ilimi yayin da fannin kiwon lafiya ke da kashi 5.12 sai noma da kiwo da aka ware wa kashi 6 daga cikin ɗari. a ƙarshen watan nan ne majalisar za ta dubi wannan daftari don amincewa ko kuma watsi da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar